Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Murtala Faruk sanyin yin ne tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau talata 23 ga watan Mayun shekara ta 2023. bayan labaran duniya za ku ji cewa a najeriya mabiya aƙidar shi'a na kokawa kan yadda suka ce gwamnatin jihar kaduna tana rusa gine-ginen su ba zato ba tsammani sai dai kawai muka ji labarin ai ga jami'an kasuda nan tare da motar rusau lalle da suka zo ba ma magana suka yi ba sai suka kama harbe-harbe da jefa tiya gas da sauransu a jihar filato kuma gwamnati da al'ummar jihar sun ce sun kasa sun tsare domin tabbatar da ganin an hukunta waɗanda aka kama bisa zargin hannu a kashe-kashen rayukan da aka yi kwanan nan a jihar. Muna tafe da shirin 'yan kasa da hukuma haka kuma za mu kawo muku sharhin wasu jaridun Nijar. Amma kafin nan ga halin da duniya take ciki tukunna. jiya litinin kungiyar tsaron haɗin gwiwa ta neto ta ayyana harin da rasha ta kai wa ukraine a matsayin kisan kiyashi wanda hakan ya zama nasara ta diplomasiya ga ukraine da za ta haifar da sakamakon siyasa mai muni in ji yeho cherniev shugaban tawagar ukraine a taron da aka gudana a luxembourg sanarwar ta hada da goyon bayan kotun kasa da kasa da za ta shar'anta laifukan yaƙi na rasha da alkawalin taimakawa ukraine wajen samun nasara da ƙudurin maido da ɗiyaucin ukraine da aiwatar da ƙarin takunkumi da kuma shirin ba da agajin gaggawa don taimakawa wajen farfado da tattalin arzikin ƙasar. A cikin jawabinsa na faifan bidiyo da ya saba gabatarwa kowane dare, shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya yaba da sanarwar ƙungiyar tsaro ta NATO inda ya bayyana cewa an fayyace gaskiya ta wajen amincewa da laifukan da rasha ke yi wa mu a matsayin kisan kari dangi yin allah wadai da aƙidar 'yan wariyar launin fata wannan shine matakin da ya dace ga sauran ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa kuma. Daga ƙarshe wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ya yi marhaban da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma ƙarƙashin jagorancin Amurka da Saudiya da ta fara aiki yayin da ya yi gargaɗi da cewa babu alamar tsagaita wuta. Volker Perthes ya shaida wa taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa wannan wani ci gaba ne da muke marhaban da shi ko da yake ana ci gaba da gwabza faɗa da kuma ayyukan soji har yanzu. duk da kudirin da bangarorin biyu suka yi na daina daukar matakin soji kafin tsagaita wutar ta fara aiki yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar mai ɗauke da sa hannun hafsan hafsoshin sojin ƙasar sudan janar abdul fattah al-burhan da kuma dakarun tsaron gaggawa ƙarƙashin jagorancin janar mohammed da galo ta fara aiki da karfe tara da minti 45 na dare agogon ƙasar jiya litinin kuma za ta yi aiki na tsawon kwanaki bakwai kafin ɓangarorin biyu su iya sabunta ta. Yayin da aka ci gaba da gwabza faɗa a lokacin tsagaita buɗe wutar da aka yi a baya, an tsaye da wannan yarjejeniya ne a wajen wani zaman tattaunawa a hukumance a birnin jadda na ƙasar Saudiya. kuma zai hada da tsarin sanya ido da ya kunshi wakilai uku kowanne daga saudiya amurka da kuma sojojin sudan biyu Pathes, ya ce faɗan da aka shafe makonni biyar ana gwabzawa ya yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 700 ciki har da yara 190 wasu mutane dubu shida kuma suka jikata yayin da sama da mutane miliyan guda suke gudun hijira a cikin gida dubu 250 kuma suka tsere daga ƙasa. amurka da papua new guinea sun rattaba hannu kan wasu yarjejeniyoyin tsaro a jiya litinin yayin wata ziyarar ba sabon ba da sakataren harkokin wajen amurka ya kai yarjejeniyar wani bangare ne a babban yunkurin da washington ke yi na kalubalantar tasirin china a yankin pacific amma yankin yana son karin haɗin gwiwa mai ɗorewa daga amurka a ƙarƙashin sabbin yarjejeniyoyin sojojin amurka za su iya shiga filayen jiragen sama da tashoshin jiragen ruwa a pampoa new guinea amurka ta kuma yi alkawalin bayar da dubban daloli domin bunƙasa haɗin gwiwa a fannin tsaro Anthony Blinken ya ce hankalinmu yana kan wannan yankin sabili da a nan ne za mu shata makomarmu. Pampoa New Guinea na taka muhimmiyar rawa wajen tsara makomarmu. ziyarar blinken ita ce sabon yunkurin na nuna irin yadda amurka take ƙara mai da hankali a yankin da ke da tasiri ga china to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to ba da jimawa ba grace za ta dawo da kashi na biyu na labaran duniya amma kafin nan bari mu leƙa a najeriya inda mabiya aƙidar shi'a a jihar kaduna da ke arewa maso yammacin najeriya suka koka kan yadda suka ce gwamnatin jihar ta raja'a ga rusa gine-ginen su ba bisa ka'ida ba to sai dai a nata bangaren gwamnati ta musanta zargin cewa tana bin dogadogan 'yan shi'ar ne da ta ce aiki ne da ya shafi dukkan waɗanda suka yi gini ba bisa ka'ida ba a jihar wakilinmu isa lawal ikara na dauke da karin bayani daga daren asabar zuwa asubashin lahadi ne dai hukumar kula da tsara birane ta jihar kaduna wato kasubda ta fara rushe-rushen wasu gine-ginen da ta ce an yi su ne ba bisa ka'ida ba kuma a cikin waɗannan gine-gine hada na mabiya an da ke jihar kaduna kuma duk da taron manema labarin da mabiya shi a suka kira suna masu bijirewa dukkanin wani kokari na rushe musu gine-ginen da gwamnatin jihar kaduna ta fara sai gashi a jiya litinin ma an sake rushe wata makarantar mabiya a da ke garin maraban jos a garin kaduna Malam Abdullahi Umar Marabanjo shi ke kula da wannan makaranta. Muna karatu bangaren Islamiyya sannan kuma akwai bangaren Boko. Ba zato ba tsammani sai dai kawai muka ji labarin ai ga jami'an kasu da nan tare da motar rusau. Lallai da suka zo ba ma magana suka yi ba. Sai suka kama harbe harbe da jefa tiya gas da sauransu. Mu da abin da muka sani tun sayan filin nan da muka yi mun bi wata ka'ida na mallakan flotin muna kuma da takardu wanda muka samu daga local government. hakanan nan abin da ya shafi gini tun kafin mu ansa gini shine sai da muka ba duk wani tsare-tsare wanda gwamnatin jihar Kaduna ta samar sannan muna da rijista na wannan makaranta din kafin rushe wannan makaranta ma mabiya shi'ar jihar Kaduna sun ce gwamnatin jihar Kaduna ta rushe musu wasu gine-gine kuma malam aliyu umar turmuzi shi ya jagoranci mabiya shi shi'ar zuwa gaban manema labaru an rusa a makarantu guda uku da asibiti guda daya da gida na mutum malakashi guda daya wannan ya sa dole mu kira taron yan jarida mai ma duniya bayani cewa ga abin da ake mana ba mai daba kuma za mu ci da magana cewa ba mai daba mun kuma kira ga al'umma su fito su nuna rashin su domin zalunci in aka yi ma mutum daya kuka ishuru to wata ran za a yi ma kowa da kowa sai dai gwamnatin jihar kaduna ta ce gine-ginen da aka yi ba bisa ka'ida ba ne take rusawa ba wai na mabiya shi a kaɗai ba in ji mai magana da yawun hukumar kula da tsara birane ta jihar kaduna malam nuhu garba dan ayamaka ba wai maganan gini wata kungiya ba ko na wani a'a ita wannan hukuma tana Daukan mataki ne a duk wani gini da aka yi ba bisa ka'ida ba kana iya tambayan su su waɗanda suka korafi kawo takardar izinin gini da wannan hukuma ta basu ba wai ta rushe wani a gini don wata kungiya ba ne dama dai ruwa ya riga ya tsami tsakanin gwamnatin jihar kaduna da mabiya shi'a tun a shekarar da aka samu matsala tsakanin mabiya shi'a da jami'an tsaro wanda ya sa gwamnatin jihar kaduna ta rushe babbar cibiyar mabiya shi'a da ke zaria isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya a gaida isa lawal ikara har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga grace ta dawo da labaran duniya kashi na biyu kamfanin tiktok ya shigar da kara jiya litinin a wata kotun tarayya ta amurka yana neman kotu ta hana jihar montana da ke arewacin kasar aiwatar da dokar hana raba hotunan bidiyo a dandalin gaba daya kamfanin tiktok ya bayyana a cikin kara cewa wannan haramcin da ba a taba ganin irinsa ba wanda zai fara aiki a shekara 2024 ya keta 'yancin faɗin albarkacin baki da tsarin mulki ya ƙayyade Gwamnan Montana Greg Gianford ya sanya hannu kan wannan dokar ne a ranar 17 ga wannan wata na Mayu. Ya amince da dokan ne domin kare bayanan sirri na al'ummar Montana daga jam'iyyar kwaminisanci ta ƙasar Sin. A makon da ya gabata wasu masu amfani da TikTok guda biyar suka shigar da ƙara ta ƙashin kansu, inda suka yi kira ga wata kotun tarayya da ta soke haramcin da Montana ta yi kan manhajar. suna masu cewa hakan ya saba wa 'yancin faɗin albarkacin baki. Dukan ƙararrakin da aka shigar kan Montana suna zargin cewa jihar na ƙoƙarin yin amfani da ikon tsaron ƙasa wanda gwamnatin tarayya ce kaɗai za ta iya yin amfani da shi tana take hakkin faɗin albarkacin baki ta wajen ɗaukar wannan matakin. Lauyoyin marubuciyar nan da kotu ta umarci tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya biya ta dala miliyan biyar. sabili da cin zarafinta tana neman yi wa karar da ta shiga kwaskwarima da nufin nema ya biya ta ƙara miliyan goma sabili da kalamansa bayan yanke hukuncin. Lauyoyin Ejin carol su ne suka shigar da ƙarar da aka yi wa gyaran fuska a kotun tarayya da ke Manhattan jiya Litinin. Makonni biyu da suka shige, waɗansu masu taimakawa alkali yanke hukunci suka yanke hukunci cewa Trump ya aikata ba daidai ba. Carol ta fara bayyana haka a cikin wani littafi da ta wallafa a shekarar 2019 inda ta yi zargin cewa Trump ya yi mata fyaɗe a cikin ɗakin gwada tufafi. Sai dai masu taimakawa alkali yanke hukunci sun yi watsi da wannan zargi. Lauyan Trump Joe Takopina ya ƙi yin tsokaci jiya litinin kan sandin zarge-zargen. A gaida Grace Alheri Abdu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To a jihar Filato rahotanni na bayyana cewa hukumomi wato hukumomin tsaro sun kama mutane da dama da ake zargin suna da hannu a tashe-tashen hankula da suka yi sanadiyar salwantar gwamman mutane a 'yan kwanan nan a jihar. to sai dai gwamnati da ma wasu al'ummar jihar sun ce suna fatar ganin an gurfanar tare da hukunta waɗanda aka kama din kamar yadda doka ta tanada zainab babaji na ɗauke da ƙarin bayani We understand some people were arrested. We want to see those people that are arrested for proper prosecution. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalon kenan ke cewa mun fahimci cewa an cafke waɗansu mutane muna buƙatar ganin waɗanda aka kama don hukunta su yadda ya dace. Gwamnan ya kuma yi alkawarin wa dubban jama'a da suka guje wa mahallansu don tsoron kar a hallaka su. ko matasa da mata daga sassa daban-daban na jihar Plateau sun taru ne a wuri guda don nuna alhininsu kan kashe-kashen da bayyana buƙatar gwamnati ta kawo ƙarshen hare-hare kan jama'a. Sunana Lord Adas, ne shugaban matasan Plateau. Mun dade muna kuka ga gwamnati kashe-kashen sai karuwa yake yi kakane mu da sun yi zama da fulani iyaye mu suna noma fulani suna kiwo a far su we agenda ne wato a kashe wata zuriya gaba daya sunana grace joseph mun taru da bakaken kaya muna yin makoki muna juyayi a kan yanwanmu da ana kashe kowane lokaci daidaiwar haka sai an yi kisa yan uwanmu har da 'ya'yanmu ba mu san dalili ba ba mu san ko akwai gwamnati ko suna sane da shi ko ba su sane da shi ba mu da inda za mu je kasa kenan da ubangiji ya ajiye mu muna bukata wannan kashe-kashe a sai da shi waɗansu da suka yi zaman dirshan kenan don neman gwamnati ta samar da tsaro a jihar plato a gefe guda kuwa shi ma shugaban kungiyar miyatti allah a karamar hukumar mangu yahaya bello shanonu ya buƙaci a samar musu da tsaro ne ina kira da babban murya sarakuna su tashi a tsaye sai na ga kamar matsalan da ke ciki an bar matasa ne sukan ɗauki doka a hannu su abin da suka ga dama so kuma muna roko gwamnati gwamnati don Allah a taimaka mana da jami'an tsaro saboda a kwantar da wannan tarzoman wannan abun gaskiya ba mu ji daɗin shi ba. Shi ko kansila mai wakiltar Mangu Ward 1 Kabiru Iliyasu ya yi kira ne ga zaɓaɓɓun 'yan majalisu da su duba batun tsaro da idon basira. da shi gwamna da kuma ko shugaban kasa ne muna da membobi house of assembly muna da sanatoci tuna jama'an nan sun zaɓe su ne duk abin da zai zo yau a ce ya kasance ya taɓa al'umma ya kamata gaskiya tsakani da Allah su tsaya su duba wannan abin. Mutane fiye da ɗari ne bayanai ke nuni da cewa an hallaka su a hare-haren da aka kai a ƙaramar hukumar Mangu cikin 'yan kwanakin nan yayin da dabbobi da dama suka salwanta gidaje masu tarin yawa da wuraren ibada aka ƙona ƙurmus dubban mata da yara da tsofaffi da ma maza ke gudun hijira suke kuma buƙatar agajin gaggawa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. A gaida Zainab Babaji, sashen Hausa na muryar Amurka ne kuke tare da shi a daidai wannan lokaci. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. An ƙasa da hukuma. Fitina barci da gaba ta fita, Allah wadaran mai ta da waɗanda suke da da jawo ta. hakanan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashin ta. Masu sarai Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Mun taho daga wajejen abbatuwa suka taho a ta wayan yana na kawai suka ce in ba su na me zan ba su suka nuna mu ka kawai na mika musu wayan. Suka fito da wasu wukaki suka nuna mun akan idan ban ba su ba sai sun bubbuga min ita haka na haƙuri na ba su. Shirin na yau zai haska fitila ne akan ƙalubalen kwacen wayoyi wayoyin hannu a birni da kewayen kano na arewa maso yammacin najeriya a dakace mu harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya bido haƙƙinsa ya tattara Madalla. Masu yayin da ake shirye-shiryen girka sabuwar gwamnati a Najeriya da kuma wasu daga cikin jihohin kasar waɗanda suka hada da jihar Kano inda jam'iyyar nnpp za ta kafa gwamnati nan da makonni biyu masu zuwa yanzu haka dai wani sabon kalubalen tsaro na cikin gida ne ya kulno kai kuma yake yi wa mazauna birnin barazana ga rayuwarsu ta yau da kullum wannan kalubale bai wuce yadda bata gari ke yin gungu a sassa daban-daban na birnin na kano dauke da makamai suna kwace wayoyin hannu a hannun jama'a walau da rana ko kuma da daddare. Mun taho daga wajejen tuwa suka taho a adilitan wayan yana na kawai suka ce in ba su mace me zan ba su suka nuna mu ka kawai na mika musu waya Lokacin kai hankali na ya tashi sosai sosai na yi tunanin za su buga mu wukan nan a cikin jiki na kawai shi yasa na yi sauri na ba su. sunana comrade khalid tun samini wata rana ina tafiya a daidai junction din dan agundi sai na ga irin zugan matasa haka da makamai sun tsallako titi so kafin a dan ankara irin minti goma sha biyar haka da jaka da waya da komai mai kawai suka karba abu suke sawa da suka gama tara su abu kawai sai suka tsallaka suka koma cikin dan agundi cikin layukan nan so wannan ya ritsa da ni dan a ciki har da ciwo gashi da suka ji min a hannu wajen karba na fito daga maraba sun ganima sai muka haɗu da wasu 'yan daba kawai suka tare ni na yi fitsari wallahi tallahi suka kwace mun wayata suka fito da wasu wukaki suka nuna mun akan idan ban ba su ba sai sun bubbuga min ita haka na haƙuri na ba su har da duka na da kuɗaɗe na duka suka haɗa suka kwace mun dan ranar ma wallahi a kafa na tuwo a cikin sharaɗa wajen kwana ganduje na taho to a cikin aje da sau ne da direba sai kuma waɗansu guda biyu a gefen aje da sau sai kuma ni a ciki sai kuma wani fasinja so ban sanya abin ya faru ba mun zo sai suka shiga wani lungu suka ce za su aje fasinja to muna shiga sai ɗayan ya sauko ya ce in sauko so wayan dama yana gaban aljuna sai ya kwace wani ya zaro wani dogon karfe mai tsini zai caka mun har ya kawo daidai wuyana to kawai ya ce in bashi shi na ɗauki na sai ɗayan ya caje ni akwai canji a cikin aljuna shi ma ya haɗa ya tafi da su so ni kuma saboda na tsoro. ta gaskiya ban iya gane su ba nan da nan ban san hankali na yake dima kawai sai na ba su wayan suka tafi duka dai suka bar gurin shi ma wani dan jarida a birnin na kano mai suna rabi amar kofar mazugal ya bayyana wannan fili kan yadda ya tsallake rijiya da baya daga harin waɗancan ɓata gari ina cikin tafiya a mota kawai na dan tsaya a nan rawan na isa karabi nan kusa da beirut kawai sai wani ya zo gefen mota ta sai ke ce min malam baka gani ka taka ne sai na juya haka na dan leka sai ke cewa ba gani ka taka ce ni ban taka ka ba ashe ya dauke min hankali su bi ne ɗayan ya zago ta can wancan kofar kawai sai aka cire min wayata da ke caji a mota kawai sai mutane suke ce min kai sun faɗauke maka waya haka na ma ba takalmi a kafa a mota na kashe mota akan titi na bisu da gudu ina shiga eh, farkon wani layi a Beirut kawai sai na gansa a zaune a cikin wannan layin suna zaune a wajen su goma kowane na ci ya bani wayata nan take ya dinga haka dai da sauransu ya bani wayata kuma na ci kugunsa na to da shi tiriyan tiriyan na kai shi gurin jami'an yan sanda domin a lalatar da shi kamar wannan yana nuna mutane kamar ba sa daukan mataki kenan ko kuma suna suna ko ba sa kai dauki eh to magana ta gaskiya akwai sakaci na mutanen mu a lokacin da abin ya faru da ni ne mamakin yadda muna tsaye a wannan junction din amma mutane maimakon su mun dauki su bi su ma su kama su wai su suke gaya min cewa an dauke min wayata to kaga inda a ce mutane suna taimako a haɗe ɗin in kama ɓarawan waya ko kuma in ya ɗauka ya tafi da gudu a kama shi to amma sau da dama za ka ga an suka kama ko suka ɗauki waya kawai sai ka ga suna gudu kawai mutane an kyale su kawai kowa ta kansa yake ba ruwan kowa da su saboda watakila abin bai shafi su ba. to amma suna tsoro ne kar a burma musu wuka ko wani abu. eh da wannan dan wannan amma magana ta gaskiya idan mutane suna yin kukan kura wani lokacin wallahi tuni an samu saukin waɗannan al'amuran ai san fahimci mutane gaba ɗaya a tsorace suke a razana suke suna tsoron lafiyarsu na haka shi yasa suke cin karansu babu baka. to kai a ƙarshe akai da yaro. eh na ya kai shi gurin 'yan sanda kuma 'yan sanda suka kama shi suka bincike shi ya bayanin dukkanin inda suke irin wayannan ayyukan akwai titina da lissafi waɗanda kuma aka je da shi aka kamo su daga cikin wayannan mutane kuma abin mamaki shi wanda ya min wannan abin satin sa da fitowa daga gidan prison wannan dai na daga cikin kalubalen da sabuwar gwamnatin Kano za ta fuskanta amma gabanin zuwan gwamnatin nan gaba a cikin shirin zamu ji irin matakan da hukumomin tsaro a jihar ta Kano ke ɗauka domin dakile wannan matsala. A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta kosassu ba abu tsiraraita da rashin aiki daga labaita koyawan banza ko sata a ƙasa duka kan ba tarbiyya ba ci gaba sai ta tsaya baya sai girman kai kaya kaya da kwafa da rashin tuna can baya. ɗan ƙauye ya shiga Masu rare da yake masana sun ce akwai alaƙa ta kudda kud tsakanin ta'ammali da ababen sanya maye da kuma aikata miyagun ayyuka irin su kwacen waya. yanzu ofishin ofishiyar kano na hukumar yaƙi da sha da fataucin ababen sanya maye ta najeriya wato ndlea ya ce yana ɗaukar matakan da suka mata dangane da wannan batu kamar yadda kwamandan hukumar a jihar kano abubakar idris ahmad ke faɗi a kusan kowane lokaci za ga akwai wani abin da zai bijiro wanda zai ji hankalinmu a kai a gaske ana samun rahotanni na yawan waɗannan ƙananan sace-sace sannan kuma da irin kwace da ake na waya wanda za a zo a fidda makami a tsorata mutane a kwace a waya a hannunsu ko 'yan jakukuna da suke dauke da kuma a gaskiya ne duk wanda ya ce waɗannan matasa da suke irin wannan mummunan aiki yana da halaka da ta'amali da miyagun ƙwayoyi haka ne halaka ta waje biyu ko dai su kwace wannan waya da su je su sai da ita domin su samu kuɗin da za su je su sha wannan waya ko kuma sukan kwace wayan ne bayan sun yi nan kas sun sha ababen maye ba sa jin tsoron kowa ba sa tausayin kowa su fara mutane su yi wani abu so kaga ko ta wani hanya aka bi za a ga akwai halaka kenan da da wannan mummunan ɗabi'a na ta'amali da miyagun kwayoyi to alhamdulillah ya muka shiri akai akwai rindina da nake da shi daban-daban na musamman wanda kusan saboda rahotanni da koke da muke samu a gun jama'a na cewa ga wannan abu ya addabe su ga wannan abu ya addabe su da kirkiro su suka fita ba dare ba ranar suna wannan aiki kuma alhamdulillah na ba da eh, layi na ta kwana ga jama'a akan cewa duk wuraren da suka ga irin wannan abu ya faru maza maza su kira mu insha Allah za mu kai dauke idan abu muka kama wanda yake ba mu ne muke da hurumin gurfanar da shi gaban kotu ba to za mu kai shi ga hukumar da suke da wannan hurumi to muka yi wannan aiki aka aka yanzu ko kwanaki uku da suka wuce akwai irin wannan kira da muka samu daga wajen al'umman eh, sabon gari da suke kira mu cewa ga matasa ga wani gun da suke gungu-gungu ga irin abubuwan da suke yi su sha abu suna kwacewa mutane masu wucewa ana kwace musu waya ana abun nan mun kai su mami wajen mun samu mutane 79 dukansu matasa ne daga shekara 15 ya sama ba yawancin su ba su wuce 20 dai a ci 20 15 zuwa 20 maza da mata mun samu maza guda 35 'yan mata guda 44 kusan dukkansu daga cikin gari ne daga unguwanni daban-daban da ga wani ya tawo daga wani unguwa wani ta tawo daga wani unguwa so yawanci abin da muka yi dukkan irin waɗannan yaran dukkansu ma har ma wanda suka data su ne duka kowa da muka bukaci muka iyayensa wanda abu ne wanda dole mu shiga yarjejeniya da iyaye saboda duk wanda muka zo muka sake samu ko muka samu labarin hannunsa a cikin wani abu da ya shi irin wani abu su tabbatar da cewa har daga an ba su kaman chance na farko dole ne zamana an canza lamari wanda za mu samu abunan kotu na musamman wanda za ta iya saurara lamura da ya jibanci irin waɗannan yaran da a zahirin gaskiya yanzu kusan ko ina a gari ana kokawa da irin wannan abu da ke faruwa. abubakar idris ahmad kenan kwamandan ofishin kano na hukumar ndlea mai hana sha da fataucin ababen sanya maye a najeriya. masu saye da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma na wannan mako ya kammala sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wasalamu alaikum ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne. a gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma ga Sule Mummuni Barma da sharhin jaridun Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta cewa jamhuriyar niger da bankin duniya sun saka hannu a kan wata yarjejeniyar ayyukan inganta sha'anin kididdiga Kimanin biliyan ko kuma miliyar 55 na sefa ne bankin na duniya ya a aniyar kashewa niger domin kyautata harkokin kididdigar kasar a wani bangare na shirin da ake kira Proje Fazawok mai alhakin samar da sahihan alkalaman ƙididdiga a ƙasashen afirka ta yamma da ta tsakiya jaridar lasur suna cewa shin akwai buƙatar bullo da hanyar warware saɓanin da ke tsakanin 'yan siyasar nijar ne musabahar da aka yi a makon jiya a tsakanin 'yan takarar da suka fafata a zagaye na biyu na zaben da ya gabata ta ɗauki hankulan jama'ar wannan ƙasa lamarin da ya sa wasu ke ganin buƙatar ƙirƙiro da hanyoyin da za su yi dalilin haɗa 'yan siyasa ko 'yan farar hular da ba sa ga maciji da juna a ƙarƙashin inuwa guda. Yarar ta ce ganawar da aka yi a tsakanin shugaban ƙasa Muhammad Bazum da Muhammad Usman a wurin zaman makokin Ɗan majalisar dokokin Ƙasa Farfesa Sanusi Samuela babban darasi ne ga bangarorin siyasa har ma da 'yan fafutuka da ke tunatarwa akan mahimmancin mai da bambance-bambance share ɗaya a duk lokacin da ake wata maganar da ta shafi ƙasa. Jaridar La Rue de ta bayyana cewa tsohon shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu ya gabatarwa shugaba mai ci Muhammad basum lambar yabon da ya karba, daga gidauniyar Mo Ibrahim a ƙarshen watan Afrilun da ya shige. A yayin bikin da aka shirya a birnin Yamai, waɗanda suka hallara akasari 'yan siyasa na cikin gida da waje kamar su tsohon shugaban burkina faso christian kabore da tsohon kakakin majalisar dokokin mali nahom gello da jakadun kasashen waje da na majalisar ɗinkin duniya sun yaba da abin da suka kira kyawawan ɗabi'un tsohon shugaban ƙasa saboda rawar da ya taka akan maganar zaman lafiya da tabbatar da demokaradiyya a nishir sakamakon mutunta kundin tsarin mulkin ƙasa mu karkare da ayir enfo wacce ta ce hukumomin algeria na ci gaba da tuso ƙeyar 'yanci ranar ƙasashen afirka ta yamma zuwa iyakar ƙasar da niger da jijjifin lahadi 21 ga watan na mayu ma irin waɗannan mutane da algeria ta koro ne aka jibge a garin asamaka inda 'yan sanda ke yi musu rajista yarin ta ce tuso ƙeyar 'yanci ranar ƙasashen yammacin afirka wata matsala ce da ta zama ruwan dare. saboda haka ya zama wajibi mahukunta su gaggauta daukan matakai sakamakon yadda abin ke barazana wa baki ɗayan jihar agadez sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger tumadilla kafin mu ci gaba ga wannan sakon ga tashar majiya mai babu sashi hausa na boa matsayin Sashen Hausa na muryar Amurka na farin cikin sanar da ku cewa zai gabatar muku da shirye-shirye da rahotanni na musamman akan shagulgulan ranar 29 ga watan nan na Mayu na sauya ragamar mulkin Najeriya daga shugaba Muhammadu Buhari zuwa shugaba Bola Ahmed Tinubu. Yaya mutanen Najeriya ke auna nasarori ko kasawar shugaba mai barin gado Muhammadu Buhari a cikin shekarunsa takwas kan karagan mulki. Waɗanne irin kalubale ne ke jiran sabon shugaba Bola Ahmed Tinubu? Menene tunanin 'yan ƙasa kasashen da ke makwabtaka da Najeriya game da gwamnati mai tafiya da mai shigowa. Waɗanne irin matsaloli ne Buhari zai baiwa Tinubu? Yaya kuma Tinubun zai tunkare su? Duk waɗannan na cikin abubuwan da za ku ji suna zo muku a cikin shirye-shiryenmu na rediyo da talabijin da kuma shafukanmu na sadarwar zamani wato intanet. Ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na murya Amurka. Kada ku yarda a ba ku labari. Sashen Hausa na muryar Amurka. Duniya a tafin hannunku. Yau ma da masu rari saboda karancin lokaci a nan wato muka zo karshen wannan shirin namu sai canza karfe hudu na yamma agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wato karfe uku na agogon GMT da Ghana za ku ji wasu abokan aiki mu da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu kama madadin Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma solomon abu da ya bada umarnin shirin da ma injiniyan mu na yanzu Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.